muhimmanci amma equally kuma sai na addini don muna buƙatar malamai mata muna da makarantun matan aure yanzu a garin nan babu adadi amma duk wanda kika je sai kin tada malami goma kafin ki tada malama ɗaya duk maza ne saboda mata ba su himmatu wajen neman ilimi ba to kalubale gare ku yanzu ga majalis na karatu na ko ina ana karatu ba inda ba a karatu na mata idan kuka dage kuka ba da himma to insha Allah ta'ala na san kowa ya sauke hanzarin da yake wuyansa idan kuma aka yi ce duk za mu haɗa gaban Allah kuma kowa shi za a tambaya shi kaɗai Allah ya ji kan Sheikh Jafar ya masa rahama da dukkan malamanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da waɗanda suke nan sun ba da gudunmuwa kowa ya gani yanzu malam Jafar baya nan amma in kika je ƙarshen duniya za ki ji karatunsa ba alheri ba ne alheri ne mai yawa yana daga cin abin da mutum zai samu a kabarinsa bayan ya bar duniya aw ilmun yuntafa bi karatun da kai ka karantar ba sai na kowa da kowa ba a'a ko da mutum ka karantar a makaranta a gida a wane ne in ya amfana da ilimin Allah zai baka lada ko bayan mutuwarka to saboda haka neman ilimi da karantar da shi dama manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu koya da koyarwa saboda haka mata kalubale gare ku ku ku nemi ilimi kar ku rena inda za a yi karatu ku je ku amfana kuma in kun zo ya zama zuwa ne na zuciya mai kyau an zo don a amfana a ji karatu a sake maimaitawa in an yi rikodin a je a sake bita karatun malamanmu da suke yi duk a ɗauka ana bita ana sauraro za ku amfana zai muku amfani ku da 'ya'yanku da gidajenku sannan ba zan bar wannan waje bisa na godiya ga Sheikh Abdul malamin wanda yana daga cikin gudunmuwarsa samar da irin wannan majalis wannan yana cikin gudunmawa da ya baya so Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi da dukkan malamanmu da suke karantarwa kuma ita malama zainab muna mata addu'a Allah ya mata tawfiki duk abin da za ta faɗa Allah ya dora harshen akan daidai ta faɗi daidai kuma a amfana da abin da za ta faɗa kuma ba sai mun yi addu'a ba duk abin da ɗaya ya yi dama mahaifan suna da ladan kuma ku yi kokari ƴaƴanku sai karatu su masu karantar a rika tafiya da hawa ana karantar da al'umma don kuma ku samu wannan alheri ba zan tsawaita ba fatan mu insha Allah ta'ala wannan majalisi ya bunƙasa kuma a amfanar da al'umma da shi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yau za a buɗe karatu kuma insha Allah ta'ala muna fata ya dore har illa masha Allah irin yadda malama Allah ya mata rahama ta yi ta yi bata gajiya ba har ta cika akan wannan aiki na alheri Allah ta'ala ya saka muku da alheri ko da kuka zo Allah ya ba ku lada kuma ya amfana da ku da abin da kuka zo ji ba zan aje abin magana ba sai na yi godiya ga waɗancan abokan tafiya na malama har yanzu su ma ba su gajiya ba muna ganin fuskokin su ne dai ake tayi su su ma Allah ya saka musu da alheri kuma ai ikhlasi wajen aiki da abin da kai dan Allah shine yake dawama in dan wani dalili ne duk za a yi ya wuce labari ne kuma ya zai kare in baka yi dan Allah ba labarin ya kare iya nan amma aka yi dan Allah ne zai dore kuma Allah ya ba su juriya da da dagewa wajen ci gaba da wannan hidima har lokacin da zamu gamu da Allah wannan shine fatan mu ka cika akan wannan aiki na alheri yan amwan na Allah ya saka musu alheri da kuma ga malama ta zo ita ma ta shedi wannan buɗe karatu da yan uwa da suka zo muna muku godiya Allah ya saka muku da alheri assalamu alaikum warahmatullahi ah, akwai ah, ita shugabar amma ita za ta ta gabatar da bude wannan karatu insha Allah ga malama kuma duka za su gabatar da a takaice insha Allah ta'ala jawabai na tarihi wannan waje a takaice saboda lokaci da yadda ake ta kokarin karantarwa Allah ya saka masa alheri assalamu alaikum أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين Durushe godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tara ma wannan masallaci mai tsohon tarihi masallacin Usman bin Affan domin gabatar da tafsirin azumin watan Ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku. Alhamdulillah da arba'in da uku. Alhamdulillah mun zo wannan wuri ne a matsayin rana wacce take jagorancin wuri na amma tare kuma da sakatariyar mu na amma da babban malamin mu tsammanin malam Dr. Bashir Umar da kuma shugaban kungiya ta Bifat da Rama Sujud Kula ba ba shi Rashidun mun zo wani mahuri ne ba nan kuma ya zo da kaddamar da ƴan kuma ƴar malam kuma ƴar malam wanda Aisha ta malam Jafar malam Azai nan to mun gabatar da wannan tafsiri na bana kamar yadda kuka sani wannan masallaci malama ta yi tafsirin sama da shekara ashirin mafi yawancin kuka san wannan ba ta bar masallacin nan ba sai da numfashin da ya rayu a bara muka samu malama rukayya ta zo ta tsora mana daga da aka tsaya wanda kuma alhamdulillah tana masjidin kulafa a can shari'a sai ga yar kuma ana kawo da ita za ta ci gaba da gabatar da wannan tafsiri a wannan masallaci mai tsohon tarihi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin wannan tafsiri ya ƙara da ƙarfin gwiwa da juriya da jajircewa kuma sauran yan uwan mata malam ya yi mana allura to alhamdulillah bana dai muna da masallatai bayan masu mandana a sa masu ce take tasiri akwai can masu duru kula ta aura shi dun ita ma mace ce take tasiri muna da usman bin amfan kuntau na ma mun je mun bude mace ce take tasiri sannan muna da imamu malik gaida nan ba mu suke da siri, tasiri muna da gurin da mata yan uwa mu suke da tasiri guda mu kenan kuma muna fatan Allah bai so alim da yawan malamai mata mu za su gabatar da darussa a cikin Ramadan da ma ko bayan Ramadan ba tare da kawai na abu malam ya fi duk abin da ya kamata ya faɗa sai dai muna iyayen malamanmu addu'a masu rai da cikin su Allah ya ƙara musu lafiya da nisan fana wayanda suka riga kuma Allah bai ce shi su ya saka kabarin su musamman malama da yake mai gabatar da wannan tafsiri da kuma Sheikh Malam Jafar da ya ba da haɗin kai da goyon baya wajen gudanar da tafsirin nata har aka cimma dukkanin nasarori yau kuma ga magajiyarsu yarsu ta haye kujera alhamdulillah Allah ya yi da samu da albarka a ciki ba wai na ce yarsu ba wanda ni yar mu ce da ba ita kuma mana ba ta tsaki ko kuma mana da yau ba idan yana da kenan amma mai biyar wata sai ce da daddare ne ba ba ba su ba ce to yau ga shi ta ta ba wannan kenan abin da nake kenan amma ni ma na ta ce kuma mahaifiyar da ƙauma ce a gare ni alhamdulillah Allah ya sa mana albarka a cikin mawaƙin tafsirin da aka gabatar Allah ya dace da ita ya kuma ƙara maka ƙarfin gwiwa da juriya mu kuma duk wani gudunmawa da ke buƙata shirye muke ɗari bisa Allah ya yarda za mu ba ta ko ba a kuɗin take ko me ya shige mata duhu ko take jin akwai wani ƙara haske da ke buƙata ko ba a kuɗin take za a kuma ba ta wannan gudunmawa da izinin Ubangiji kuma muna fata mu ba ta haɗin kai da goyon baya wajen saurare mu yadda kuka saba bawa marigayya Allah ya sa mana albarka albarka na gode amma dai duk da cewa malamin mu na nan a kan da ba za mu wuce da sai ba ta hawa magana domin uwa ce a gare mu gaba ki daya ta sa albarka ita a cikin wannan um, tasiri namu kasancewa da babbar aminiya ta hannun dama ga malama Halima Shitu za mu ba ta hawa magana a ɗan daliloli da ta yi a lokacin bakinsa. Na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Malama ai kin ga kin gabatar. <laughs> Ni an ce mun zan gabatar da yata. Malama ta zo ta gabatar. <laughs> Malam ya gabatar. So abinda kawai zan ce shine alhamdulillahi. wannan karatu da yar uwarmu Malama Halima Shitu Allah ya haske kabarinta ta assasa a wannan masallaci tare da amwa a wannan masallaci mai albarka Allah ya kai haske kabarinta Allah kuma ya sa jagoriyar wato magajiyarta ta samu albarka a cikin wannan al'amari na tafsiri shi tafsiri karatun Kur'ani ne ilimi ne sannan kuma matattaran alheri saboda duk inda ake karanta alqur'ani ko da ba a masallaci ba ne akwai mala'iku da suke lullube wa'annan bayan Allah da suke wajen wannan karatu so muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Zainab mu hmm, ya zamo cewa ina take muna fata Zainab insha Allah wannan karatu da zaki yi na tafsiri a wannan masallaci ya zamo sanadiyar saukar rahamar Ubangiji a cikin al'ummar mu gabaki daya kuma Allah ya karfafa mu mata akan haka a ko'ina magabatan mu kuma Allah ya ji kansu ya gafarta musu ah, kamar yadda kuka ji bayani ita dai 'yan mu ce kuma 'ya ce ga malamin mu marigayi ɗan uh, uwanmu kuma marigayi sheik uh, jafar Ali. Allah ya saka musu da alheri akan abubuwan da suke yi na uh, suka gabatar na alheri da ilimi kuma kuma Allah ya sa ƴaƴanmu da jikokinmu su ɗauki wannan hanya Allah ya saka mana da alheri ga baki ɗaya ya tara mu duka aladar Allah ya tara mu duka aladar

ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana Allah ubangiji ji kan mahaifinta Allah ya dora masa dukkan abubuwan da ya a mizani sa na alkhairi insha Allah Allah kuma ya kara wa bala Abdul Wahab lafiya eh, da ya jajirce da ganin haka ta samu faruwa insha Allah Allah kuma ya ji kan malama Halima yadda Allah ya sa ɗan numfashinta na ƙarshe ba ta fasa wannan abu ba Zainab ne miki fatan Allah Ubangiji ya sa ke ma haka Allah ya ji kan iyayenmu baki ɗaya ko kuma da muke tare da dukkan wani wanda zai saurara ya amfani da shi Allah ya ka mana da alkhairi da fatan Allah Ubangiji ya karɓi mu ya karɓi ibadanmu ya sa a yi ta a yi ta yi a yi ta yi insha Allah.

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan ina yi wa ‘yan uwana mata da muka haɗu a wannan masallaci mai albarka sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ina godiya ga Allah subhanahu ta'ala bisa nufatar mu da yayi da haduwa a wannan cibiya mai albarka wannan masallaci mai tarin alkhairi na Usman bin Affan ba dan komai ba sai domin sanya ba akan wata tafiya da ake fatan Allah subhanahu ta'ala ya albarkace ta tafiya ta tafsirin Alƙur'ani mai girma wannan falala ce daga ubangiji subhanahu wata'ala da ya yi mana ba don cewa mu ne muka fi kowa ba kuma muka fi kowa cancanta ba sai don zaɓi ne na ubangiji da nufatar shi yadda ya nufa haka al'amura suke kasancewa da haka muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da wannan falala fatanmu shi ne ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka a wannan tafiya ya ba mu ikon kamanta zaton alkhairin da aka yi mana ina godiya ta musamman ga shugabancin wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan bisa wannan dama da aka ba mu ba dama ta bace ba ni kadai ba damar malama hawa bace ba kadai dama ce ta mata ga baki ɗaya a suna. domin an yanka mana wani lokaci na musamman da za mu haɗu mu riga tunatar da junanmu al'amuran da suka shafi addininmu da rayuwarmu da haka wannan ya zama dole mu musu godiya a kan wannan dama da aka ba mu shugabancin masallaci tun daga sama har ƙasa muna fatan Allah subhanahu Ta'ala ya saka musu da alkhairi ya sanya musu a su, ina godiya ta musamman ga iyaye da malamai da 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suka yi ƙoƙari iya bakin ƙoƙari gurin ganin cewa an samu wannan dama kuma suka taimaka har aka kawo abin da ake kai a yanzu sawa'un ta ɓangaren tarbiyya ko ta ɓangaren fata na gari ko ta ɓangaren alkhairi ko ta ɓangaren gudunmowa ta ilmantarwa dukkanin wani abu da yake amsa sunan ci gaba na ɗan adam a rayuwar shi duk wanda ya bamu irin wannan gudunmuwa muna godiya a gare shi muna kuma fatan Allah subhanahu wataala ya sanya mishi a mizanin shi ina godiya ga ƙungiya ta amma bisa wannan karamci da aka nuna mana na samun halartar wannan bude wannan zama ina fatan Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya ji kan umma ya gafarta mata Allah kuma ya tabbatar musu da ladan wannan aikin alkhairi da yake ci gaba da muka sani shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce duk wanda ya sunnanta wata kyakkyawar sunna to ana fatan cewa zai samu ladan aiki da ita kuma waɗanda suka aikata bayan shi za su samu kamishin wannan ladan da haka duk waɗanda suka yi sila na kafuwar tafsirin mata sawa'un ba ma Usman bin Affan kaɗai ba amma arewacin Najeriya baki ɗaya muna fatan Allah subhanahu wataala ya kai musu ladan irin wannan aikin da wanda zai biyo baya nan gaba Allah ya sanya musu a mizanin su mu kuma da Allah ya bamu wannan dama a yanzu nake roƙon Allah subhanahu wataala ya seta harshen mu akan daidai ya azurta mu da ikhlasi a cikin ayyukan mu ya ba mu ikon amfana da mu da ku baki ɗaya ya sa mu tarayya a cikin ladin. a irin wannan rana kasancewar yau ne zama na farko sai na ga kamar ya fi dacewa a ce yau mu bashi a matsayin shimfiɗa alƙur'ani mai girma ko magana akan alƙur'ani mai girma babban sha'ani ne sha'ani ne da babu kamarsa domin ana magana akan alƙur'ani to ana magana akan maganar Allah ne maɗaukakin sarki ana magana akan wannan cikakken littafin da babu tasgaro ko nukusani a cikinsa ana magana ne akan wani kundi wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko wa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin su yi rayuwa da shi su karanta abin da yake ciki su yi aiki da shi ana magana ne akan mabubbugar shari'a domin duk wata shari'a to ana samu ta ne a cikin alkur'ani a karan farko kafin a zo sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alƙur'ani mai girma ya kasance littafi cikakke shakundun mafi darajar ambato da babu wani abu da bawa musulmi zai yi amfani ko ya faɗe shi ko ya furta shi a matsayin ambatan Allah subhanahu ta'ala da ya kai alkur'ani muhimmanci wannan ce ta sa da ire-iren tarin falalolin da Allah ya ba ma alƙur'ani magana akan shi al'amari ne mai girman gaske sha'ani ne wanda malamai suke girmama shi saboda girman da Allah subhanahu ta'ala ya ba ma wannan littafi Alƙur'ani a rayuwar musulmi abu ne da ba za ka iya raba rayuwar musulmi da shi ba dukkanin abin da wani ɗan adam yake bukata a rayuwarsa to dole ne sai ya koma da zuwa ga alkur'ani dole ne ya koma da zuwa ga mai Allah ya ce shi sa za mu ga Allah da kansa ya yaba alkur'ani ya faɗa mana siffofinsa a wurare daban-daban daban a cikin alkur'ani Allah subhanahu wataala ya ba ma wa alkur'ani siffa ta shari'a ta cewa wanda ya ba alkur'ani to shi ne ya dace da hanya ta shirya Allah yana cewa a cikin alkur'ani mai girma alif lam mim zalikal kitabu la wannan littafi babu kokwanto babu shakka a cikinsa sa fihi hudan lil muttaqin a cikin shi akwai shiriya ga bayan Allah masu tsoron Allah masu neman dacewa da hanyar Allah ashe kenan a cikin alkur'ani shiriya take Allah ya kuma cewa inna hadhal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin haqiqa tabbas babu ko shakka cewa wannan qur'ani yana shiryarwa ne zuwa ga hanya wadda ta fi miƙewa hanya wadda take dodar babu tasgaro ko bata ko shakka a cikin ta da haka alqur'ani shiriya ne alqur'ani gaskiya ne babu wani al'amari a cikin alqur'ani wanda yake na ƙarya ko a shakka idan an faɗe shi a raba hanya ko a raba tunani a yi tunanin ɗayan biyu duk abin da musulmi ya ji a cikin alƙur'ani to ya zama dole ya imani da shi kai tsaye domin cewa gaskiya ne Allah ya faɗi a cikin alƙur'ani mai girma wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazala Allah ya yi rantsuwa da cewa tabbas ya saukar da alƙur'ani da gaskiya kuma a cikin alƙur'ani akwai gaskiya ma'ana alƙur'ani gaskiya ne ga baki da shi sannan ya kuma faɗi a wani gurin la ya al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin amin Allah subhanahu wataala ya ce al tabbas babu wata barna da za ta zo masa saukakke ne daga ubangiji wanda yake shayaho, Ubangijin da babu wani wanda za a yabe shi kamar yadda aka yabi Allah subhanahu wata'ala da shi. Da haka Alƙur'ani gaskiya ne a cikin shi duk abin da ya zo a cikin shi dole ne a yi imani da shi domin taken nashi ne ma gaskiya. duk wata gaskiya tana biyo bayan gaskiyar alkur'ani Allah subhanahu wataala ya sanya alkur'ani a matsayin haske a cikin rayuwar dan adam haske a cikin rayuwar mumini qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin Allah subhanahu wataala yake tabbatarwa da bayinsa muminai cewa lallai Allah ya aiko muku da wani haske kuma da wani littafi wanda yake bayyananne littafi wanda babu kurman baki a ciki babu zaurance bayaninsa a fili yake haske ne wanda duk wanda ya riko da shi to zai tsinci kansa cikin kyakkyawar rayuwa a gidan duniya wanda ake fatan ta haifar mishi da kyakkyawan makoma a wani gurin Allah ya kuma cewa walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina Allah subhanahu wataala yake ƙara siffanta alƙur'ani da cewa haske ne wanda zai shiryar da wanda ya so ko wanda ya ga dama a cikin bayansa ashe in kana so ka samu haske a cikin rayuwarka sai ka yi riko da alƙur'ani kaɗin da na alƙur'ani da shi ne rayuwar zuciya da gangar jiki take cika domin allah ya masa take da cewa ruhi shi kuma ruhi ba a samun rayuwa sai da shi wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina Allah subhanahu wataala yake tabbatarwa da manzansa cewa kuma kamar haka ne muka yi maka wahayin ruhi ma'ana alƙur'ani daga gare mu ashe a cikin alƙur'ani ne ake samun ruhi a cikin alƙur'ani akwai waraka akwai rahama waraka daga dukkanin wata damuwa waraka daga dukkanin wani ciwo wanda zai iya zamantowa ya taɓa zuciyar mutum ko ya taɓa gangar jikinsa Allah ya ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin tabbas muna saukarwa a cikin alkur'ani abin da yake na waraka ne da kuma rahama ga bayi mu'minai ashe wanda ya imani da hakan zai da haka in ka yi imani na gaskiya da cewa alkur'ani waraka ne ko daga wace irin matsala mutum ya shiga ko daga wani irin ciwo ne to ya yi riko da alkur'ani maganar Allah babu shakka a cikin ta tabbas za a samu waraka alkur'ani rahama ne a rayuwa domin zai sanya ya miki rayuwarki zai sanya miki haske da nutsuwa da kwanciyar hankali a ciki qul huwa ladina amanu huda wa shifa Allah ya nuna cewa alqur'ani zai kasance waraka ne da shiriya ne da tausasawa ga bayin sa mu'mini wanda suka yi imani alqur'ani babu wani wa'azin da ya nisa duk wani wa'azi da za a yi wa bawa mu'mini ko bawa musulmi to yana biyo bayan alqur'ani kamar ƙarin haske ne akan alƙur'ani kamar fashin baƙi kike yi akan alƙur'ani matukar kina kira zuwa kalmar Allah shi sa zamu ga sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take zamantowa mai ƙarin haske akan alƙur'ani mai bayyana abin da alƙur'ani ya zo da shi a dunkule mai rarrabe abin da alƙur'ani ya haɗe shi guda mai fito da abubuwa fili ashe ciko ce ta alƙur'ani don haka babu wani wa'azi wanda yake gabanin alqur'ani shi ne farko ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin Allah subhanahu ala ya nuna alqur'ani da cewa tabbas daga gare shi yake ba daga wani yake ba in wa illa wahyuhu alqur'ani daga Allah subhanahu ala yake kuma wa'azi ne ga bayan Allah waɗanda suke mummuni ashe duk wani wa'azi yana biyo bayani ne ga abin da alƙur'ani ya zo da shi haka na Allah ya kuma faɗi a wani gurin a cikin alƙur'ani girma hada bayanin linnasi wa hudan wa mawidatu lil muttaqin Allah ya siffanta alƙur'ani shi cewa wannan alƙur'anin da kuke gani bayani ne ma'ana abu ne wanda yake a fayyace abu ne wanda yake a fili saboda mai shirya ne kuma ga duk wanda ya bi sai ya aiki da abin da yake ci kuma sannan wa'azartarwa ne ga bayan Allah waɗanda suke muminai bayan Allah waɗanda suka imani da Allah subhanahu da haka waɗannan kaɗan kenan daga cikin irin tarin siffofin da Allah Suhana wa ta'ala wasaf ta Alƙur'ani shi da shi wanda babu wani bayani da mutum zai yi babu wata siffa da mutum zai faɗa kan alƙur'ani sama da siffofi da bayanin da Allah ya wa alƙur'anin da kansa alƙur'ani ya gami komai Allah ya ce ma na fil kitabi min shay babu wani abu da muka yi sakaci wurin kaɗansa sa cikin Alƙurani mai dukkanin abin da ake bukata da musulmi yake bukata a cikin rayuwarsa to Allah ya faɗe shi a cikin Alƙurani mai girma sai dai da ne wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani wasu za su iya cewa to muna ganin al'amura da suke faruwa a rayuwar mu ta yau da gobe la'alla wani al'amari ne na duniya to kuma an ce ma na fil kitabi min shay to ya abin yake ma'ana duk ilimin da muke nema akwai shi a cikin alkur'ani sai mu ce na'am duk abin da kike nema Allah subhanahu ya sanya shi a cikin alkur'ani ko ya nuna miki yadda za ki same shi fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun Allah ya gama ba mu ma'auni duk abin da baka sani ba to ka tambayi ma'abota sanin wannan fanni ashe Alƙur'ani ya gama nuna mana yadda zamu san komai ya gama ba mu ma'aunin komai da muke nema na ilimi da sanin rayuwa da sanin ya za mu bauta wa Allah ya za mu gudanar da al'amuranmu da komai na cikin rayuwa a ɓangaren abin da ya shafi karanta alƙur'ani Allah subhanahu ya samar da lada na musamman ga bayinsa wanda suka rukunkumi alƙur'ani suke karanta shi a cikin rayuwarsu إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور Allah subhanahu wataala ya alƙauranta wa bayansa wanda suke yawaita tilawar alƙur'ani suke yawaita maimaita ayoyin alƙur'ani sawa'un bisa abin da suka haddace ko kuma bisa riƙe shi da hannunsa su karanta da ake bukata shine ka nufaci Allah ka sanya ikhlasi gurin wannan karatun naka ka nemi lada a gurin Allah subhanahu wataala to Allah ya ce waɗanda suke wannan aiki to kamar suna cikin wani kasuwanci ne tsakaninsu da Allah subhanahu wataala mun kusan cewa babu wani kasuwancin da yake da tabbas ɗabi ba kamar kasuwanci da mahalicci domin mai fa'alin ne ma yuri ubangiji yana aikata abin da ya so kuma sannan yana cika alkawarinsa ga bayinsa ya yi umarni ga bayinsa cewa su cika alkawari kuma shi ne mafi wanda yake cika alkawari da haka allah ya mulla wani agreement wani yarjejeniya tsakanin shi da bayin shi wanda suke karanta alkur'ani suke aiki da shi da haka wannan kadai ya ishi ya nuna mana falala ta karanta alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a cikin hadisi ingantacce na irin yadda yake kwatanta mana lada na karanta alkur'ani mai ya ce duk wanda ya karanta alkur'ani to da duk harafi dai yana da lada goma don ya ƙara fito mana da bayanin fili saboda kar wani mai rudewa ya rude kar wanda bai gane bai kasa ganewa kar wanda zai yi tunanin abin ya yi yawa sai duk aka yanke mana hanzari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba ina nufin alif lam mim ina nufin alifin harfun wa lamun harfun wa mimin harfun annabi ya gama yi mana misali ya ce alifun harafi lamun harafi mimun harafi ma'ana idan na zo na zauna na nutsu zan karanta alkur'ani idan na ce alif lamin ina da lada nawa talatin wallahu ba'ifu ya yasha Allah yana da ladansa ga wanda ya so da haka ashe karatun alkur'ani kansa wata falala ce mai tarin yawa yanzu da za mu ɗauki kalkuleta ta lissafi na zamani mu buɗe alƙur'ani mu buɗe feji ɗaya mu ce za mu lissafa lada nawa mutum zai samu idan ya karanta feji ɗaya sai mun ɗauki mintuna muna to ina ga kuma a ce za a ninninka mana ladan da mu ba za su iya hararo man shi da haka alƙur'ani karanta shi falala ce mai girman gaske tuntuntuni da lura da ma'anonin alƙur'ani da ba su dama ko kuma janyo su kusa su yi tasiri a cikin zuciyar bawa mumini yana daga cikin manyan manufofi da manyan fa'idoji da ake so duk wani ma'abocin karanta alƙur'ani ya riska afala ya tadabbaruna alƙur'an walau kana min indi ghayri llahi da wajadu fihi ikhtilafan tafiya. Allah subhanahu wataala yake cewa bayan shin ba za su yi tadabburi a cikin alƙur'ani ba shin ba za ku yi tintintini ku gane ma'anonin alkur'ani ba ku yi amfani da hankalinku gurin fahimtar me Allah yake so ya isar maka na sako gurin fahimtar menene hikimomi na shari'a gurin fahimtar halittun Allah da yadda hikima ta sa take bayyana a cikin ayoyin alkur'ani in babu tadabburi ba za a samu wannan da haka Allah ya ce shin bayinsa ba za su yi tadabburi na alkur'ani ba walau kana min indi ghairi Allah la wajadu fihi ikhtilafan tabbas Allah ya yi gaskiya da a ce alqur'ani ba da gurin sa yake ba to da an samu cin karo mai yawa da an samu karo mai yawan gaske domin ki duba ayoyin alqur'ani ki duba yawan sa ki gani tun daga farko har ƙarshe babu inda zaki gani wata aya ta ci karo da wata ko da ke kin gani a zahiri ta ci karo to la'alla ma iya cewa karamin sani ne ya haifar da haka amma duk abin da Allah ya sanya a cikin alkur'ani babu karo da juna hikima ce mai tarin yawa wadda babu wata hikima da ta kai ta sai dai wanda ya gane ya gane wanda bai gane ba shine ba zai gane bai gane ba afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha Allah ya kuma nuna mana a nan gurin cewa shin bayansa ba za su yi tuntuntuni akan Alƙur'ani ba ba za su yi ƙoƙarin su san ma'anonin alƙur'ani su yi tunani a zuciyarsu su auna abin da Allah yake faɗa a cikin alƙur'ani ba shin ko wannan ƙur'anin an saukarwa da zukata ne waɗanda suke amfe zukata wanda ba sa amsar gaskiya zukata wanda ba a shirye suke da su fahimci meye abin da Allah subhanahu wataala ya saukar na sako da haka mu sani cewa alƙur'ani babban manufa da Allah subhanahu wataala ya saukar da ita saboda shi ko cikin manyan manufofi shine tadabburi a lura da me Allah ya ce me yake faɗa na hukunce-hukunce na ba da labarin halittunsa na ba da ƙisoshin al'ummomin da suka gabace mu na kaza na kaza cikin tarin ilmai da suke a cikin alkur'ani a ƙunshe, bawa ya zauna ya rika tintintinin waɗannan ma'anoni a cikin zuciyarsa domin su ƙara masa imani da kusanci da tsakankancewa a hanyar Allah subhanahu wataala mun kuma yadda mun yi yaƙinin cewa babu wani abu da idan baka san ma'anar shi ba za ka gane mai ake yi. ba wani abu da idan baki san me ake nufi da shi ba to zai miki tasiri a cikin zuciya ba wani abu da in baki gane ba to wai har za ki tunani akan shi har zai zama to ya darsa a zuciya yanzu da za mu kawo wani a nan gurin mu kaddara yana yin yaren da dukkanin ba mu ya zauna ya ta mana wa'azi a nan watakila har ya yi kuka shi za mu gane me yake faɗa ba za mu gane ba la'alla sai dai mu ji tausayin shi na cewa yana ta karatu har ya yi hawaye har ya yi kaza amma ba za mu gane ba ba zai mana tasiri a cikin zuciya to idan kina so ki zamanto cikin bayan Allah masu tadabburin alkur'ani dole ne ki kama hanya ta sanin ma'anoninsa ba yanda za a yi a samu tadabburi sai da ruko da tsayar da harfan alkur'ani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da karanta shi sannan kuma da ƙoƙarin dagewa da zage tsaye gurin sanin ma'anoninsa waɗannan abubuwa guda biyu su ne za su sa alkur'ani ya tasiri a zuciyarki su ne za su sa ki samu makami ko ki samu wani dalili da zaki ki da shi gurin isa ga waccan babban manufa ta tadabburin alkur'ani kuma daga cikin irin lokutan da Allah subhanahu wataala ya yi mana ni'ima da su na da za su taimake mu mu ƙara kusanci da alƙur'ani mu kuma ƙara samun hanya ta tadabburi mu ma yi tadabburin sannan mu yi guzirin yin tadabburin a sauran kwanaki na shekara da sauran rayuwa baki ɗaya shine irin wannan lokaci na watan ramadan mu sani cewa alƙur'ani da watan ramadan abubuwa ne guda biyu da ba za ka taɓa raba su da juna in an yi maganar alkur'ani to ana maganar watan ramadan kamar yadda in an ce watan ramadan to ana magana ne akan wata na Alƙur'ani. Allah subhanahu Ta'ala yana faɗi a cikin alkur'ani mai girma شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات huda الهدى والفرقان Allah subhanahu wataala ya ba mu labari ya tabbatar mana da cewa ya saukar da alƙur'aninsa a yaushe a cikin watan Ramadan shi alaka ce mai girma tsakanin watan Ramadan da alƙur'ani mai girma haka nan ya kuma fadi a wani gurin inna anzalnahu fi lailatul qadr Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da cewa ya saukar da alƙur'aninsa a daren lailatul qadr mun kuma sani daren lailatul qadr a yaushe yake dare ne daga cikin dararen watan ramadana masu albarka bar ma mafi alkhairin dare a cikin shekara baki to ashe wannan kyakkyawa alaka da take tsakanin alkur'ani da watan ramadan ba alaka bace wadda ya kamata a ce musulmi yayi safa-safa da ita ba alaka bace wadda ya kamata ko ya zama musulmi ya kasance ya mance da ita alaka ce da ya kamata musulmi ya yi riko da ita gamme kuma kokarin tabbatar da ita domin Allah ya riga ya haɗa shi sa za mu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kyakkyawan abin kwaikwayonmu da Allah ya aiko shi gare mu don ya kasance abin da za mu rika kwaikwaya na addini daga gare su sai ya ba mu kyakkyawan misali na yadda yake alaƙa da alƙur'ani a watan ramadana alaƙa ta daban alaƙa ta musamman bal ma don a ƙara nuna mana muhimmancin hakan Allah subhanahu wataala yake aiko mala'ika Jibril yana zuwa gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna mudarasa alqur'ani a cikin wata Ramadan in an bar mu da fadin kadai dole mu imani kuma dole mu yadda kuma wanda yake da raban yin aiki da abin zai to amma sai aka nuna mana aikin a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana irin yadda yake ƙara kusanci da alqur'ani mai girma a cikin wannan wata dan mu san cewa al'amarin da gaske ne ba kawai an faɗa ba ne ba a gashi nan da shi da kansa da duk irin tarin matsayin da Allah subhanahu Ta'ala ya bashi da duk irin tarin alkhairan da Allah ya tanada mishi ranar gobe kiyama kyakkyawan makoma da babu irinta Allah ya bashi ceto Allah ya bashi manzila aljanna wadda babu wani bawa da zai riski wannan manzilar kafin shi to amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ruko gam da ayyuka na alkhairi yake ba wa irin waɗannan lokuta na musamman kulawa ta musamman domin ƙara neman yadda da kusanci ga Allah subhanahu wataala to ina gani da ke ina ga mu da yanzu muka zo bayan shekaru ɗaruruwa ashe ya fi kamata a gare mu ya fi cancanta a gare mu yi ƙoƙarin kamanta abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da shi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne mafiya alkhairin wannan al'ummar bayan shi sun yi koyi da shi gurin aikata haka ba su tsaya kaɗai da neman ladan imaninsu da annabi kaɗai a wancan lokacin ba su tsaya kaɗai da cewa ladan jihadin da muke aikatawa kaɗai ya ishe mu ba su tsaya da cewa ladan hijirar da muka yi ya ishe mu ba ladan kaza ya ishe mu ladan kaza ya ishe mu ba a'a sai suke ƙoƙarin dukkanin wani abu na alkhairi da suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikatawa su ma sukan aikata wannan abin saboda suna fatan su ma su dace da irin ladan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin cewa Allah ya tanadar wa masu irin aikata wannan aiki shi yasa tarihi ya zo da mawaƙif daban-daban na yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ba da kulawa ta musamman tun a lokacin rayuwarsa har zuwa bayan ya yi wa fati inda suke kula da alkur'ani ta ɓangaren tilawar shi da sanin ma'anonin shi a rayuwarsu ma ta yau da gobe kafin ma a ce watan ramadan ɗaya daga cikin manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke makaranta alkur'ani ya kasance yana cewa idan suka karanta ayoyi goma na alkur'ani suka haddace su ba sa wuce su sai sun yi ƙoƙarin sun yi aiki da waɗannan ayoyin a cikin rayuwarsu kafin su ƙara gaba ashe abin da ake so ka haɗa tsakanin kiyaye haruffa da sanin ma'ana da kuma aiki da ma'anar abin da Allah subhanahu wataala ya fahimtar da kai wannan shine babban abin da zai haifar maka da albarka da samun tabarruki da dimbin falala da tarin alkhairai da Allah subhanahu wataala ya tanada a cikin Alƙur'ani mai girma wannan sunna ita ce ta gangaro har zuwa lokacin tabi'ai ma'ana ɗaliban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanayi na tarihi ya nuna daban-daban irin yadda tabi'ai suka kasance idan lokacin watan ramadana ya kawo kai sukan dakatar da majalisansu na karatu a koma gaba ɗaya a rungumar alƙur'ani ba don cewa saboda bai halatta yi wani karatu a cikin watan ramadana ba don cewa laifi ba ne ba ba don cewa ba za a samu fa'ida ba ba don cewa ba a bukata ba sai don ƙoƙarin tabbatar da wannan hususiya da Allah subhanahu wata'ala ya ba ma wannan wata ne irin tarin albarkar da Allah subhanahu Ta'ala ya sanya a wannan wata da kyakkyawar alaƙar da Allah ya kulla tsakanin watan Ramadana da Alƙur'ani sai a tsince su ga baki ɗaya sun koma sirrin kuma Alƙur'ani ta hanyar karanta shi ba dare ba rana ba za mu ce ba ji ba gani ba domin suna jin abin da suke karantawa kuma suna ganin abin da suke karantawa sai dai sun rike shi na musamman a waɗannan kwanakin shi sa sai mu rika ganin abin in ana faɗa kamar ta yaya za a ce mutum ya sauke alƙur'ani ma'ana ya karanta daga bismillahir rahmanir rahim zuwa minan jinnati wan nas yayi sauka a kwana yayi a kwana biyu yayi a kwana daya kai akwai waɗanda aka rawaito cewa idan watan ramadana ya zo ƙarshe suna yin sauka biyu su yi da daddare su yi da rana saboda irin yadda sun kashe komai na rayuwarsu sun maida kawai alƙur'ani ne a gabansu to wanda ya riƙe harfa haka kai ka san ba yanda za a yi ya ƙyale ɓangare na sanin ma'ana da ƙoƙarin aiki da abin da yake karantawa dinnan bisa kyakkyawan zaton da ake yi wa waɗannan bayan Allah nagartattu domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su tazkiya daga ofis din shi ya ba su yabo na musamman daga ofis din shi domin annabi ya ce mafi alkhairin ƙarni shine waɗanda suka rayu da ni sai waɗanda suka biyo musu sai waɗanda suka biyo musu ashe suna cikin mafiya alkhairin wannan al'umma tabi'an ɗaliban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kyakkyawar sunna da aka samu koyarwa ta tun daga lokacin annabi ita ce malamai magabata na wannan al'umma suka ci gaba da rayar da ita har zuwa mu ma muka dosa na alkhairin ta a irin rayuwar mu ta yanzu a irin rayuwar da muke ciki yanzu a ƙasar Allah subhanahu wataala yi mana ni'ima da gaggagaggan malamai waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu gurin nuna mana da koyar da mu da fahimtar da mu alƙur'ani da saƙon da yake kunshi a ciki ba ma kaɗai a cikin watan ramadana kuma waccan sunna ne ta idan watan ramadana ya kawo kai ana dakatar da darussa a komawa alƙur'ani ita ce dai ake aikatawa yanzu yanzu watan ramadana ya kawo kai sati ɗaya sati biyu zai mu ga malamai suna karfe majalisansu ana ta sallama kowa yana shiri da wanda zai yi a garin da yake ko a masallacin da yake ko a babban da yake da wanda zai haɗa kaya ya tafi wani gari saboda me saboda tafsirin alƙur'ani mai girma saboda fito da ma'anar alƙur'ani mai girma ta zamo ta fito fili al'umma sun santa sun gane sun yi aiki kuma irin wannan albarkaci ko ta goma shi shine mu ma ya haifa mana da irin wannan zama da muke yi alhamdulillah yana daga cikin tarin ni'imar da Allah subhanahu wataala ya yi mana mu al'umma arewacin Najeriya ko mu ce al'umma Hausa Fulani shine ya azurta mu da malamai waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu gurin ƙoƙarin fahimtar da wayar da kan al'umma akan abin da ya shafi addininsu da rayuwarsu baki ɗaya malamai waɗanda suka rasu da ma waɗanda suke raye ga su nan ba su gushe suna yi ba mu duba yanzu mu gani irin yadda malaman mu daban-daban suke sanya majalisai na karatun alkur'ani kafin ramadan da ma cikin ramadan ba za su kirgu yanzu muka ce zama za mu yi ta lissafi ba za mu iya kidaye su ba wani lokaci da wata ramadan ya zo ko tv kika kunna ko rediyo ke saurara sai ki ji da wuya wata ramadan din ya kare baki ji bakuwar fuska ko sabon sunan malamin da baki sani ba kuma gashi tafsirin alkur'ani yake saboda irin jajircewar su da zage dantsansu da ƙoƙarinsu na isar da saƙon Allah a cikin al'umma ta fahimta domin a gudu tare a tsira tare. Da haka mu sani cewa irin wannan zama da muke yi yanzu babu wani sabon abu da za mu fada wanda ba a faɗe shi malamai sun gama aikinsu yana nan a cikin littafa sannan masu bayani da baki sun yi irin malaman nan namu masu albarka da muke rayuwa da su yanzu ga Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo Allah ya ƙara mashi lafiya, ga Dr. Bashir Aliyu Umar, ga irin su Dr. Mansur Sakkwato, ga irin malamai da yawa a mataki na ƙasa da mataki na jihohi, irin su Sheikh Abdullahi Balalau, irin su Professor Abdullahi Sale Pakistan, irin su Sheikh Abdullahi Gadon Gaya, kai har a nan da muke zaune yanzu muke yin namu in mun tashi da yamma Dr. Ali Yusuf zai dora nashi kuma duk abin guda ɗaya ne. ƙoƙarin a fahimtar da al'umma ta gane me alƙur'ani yake ƙunshin shi da haka mu da muke ƙananan ɗalibansu ba wani abu da za mu faɗa wanda ba su faɗa ba sai dai kawai mu yi ƙoƙarin mu kwatanta mu ƙara ɗauko abin da suka faɗa wanda yake ya shafe mu ne mu mata kaɗai ko kuma ya shafe mu ne ta fannin koda yana da alaƙa da maza to mu isar da shi zuwa ga junanmu domin mu ƙara jaddada muhimmancinsa da kuma ƙara mu shi. asali abin da yake tabbatacce a shari'ar Allah subhanahu wataala da abin da Allah ya yi umarni ga bayansa muminai da su yi to yana magana ne da ɓangaren maza da ɓangaren mata sai fa abin da aka yi gaciya a kan shi da haka Allah ya yi umarni da a karanta alƙur'ani ba da maza kaɗai yake yi ba har da mata Allah ya yi umarni da a yi tadabburi a cikin alƙur'ani ba da maza kaɗai yake yi ba har da mata Allah subhanahu ya yi umarni da a yi karatu na addini a fahimci addini domin a san yadda za a bauta mishi ba da maza kaɗai yake yi ba da mata shi sa za mu ga maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da kyakkyawan misali kamar yadda dakta ɗazi ya buga mana misali ya ware rana ta daban ta musamman da yake koyar da mata ilimi na addinin musulunci na abin da ya shafi addininsa da rayuwarsu wanda wannan ya biyo bayan koke ne da mata suka yi mishi ya rasulullahi maza su suke kwashe roman ilimin ka su suka fi mu ɗaukar lokaci mai tsawo tare da kai suna tare da kai a masallaci suna tare da kai a tafiya suna tare da kai a zuwa unguwa suna tare da kai a komai sai ka shiga gida cikin iyana da haka sun fi mu samun rabo na tagomashin alkhairan da suke ji daga bakin ya rasulullah ka sanya mana rana ta musamman ka ware mana wani lokaci da za ka rika koyar da mu addini Annab sallallahu alaihi wasallam bai ce a ku zauna a gida ba abin da ya iso muku kadai ya iso muku bai ce ba zai koyar da su ba sai ya ware musu lokaci na musamman yake koyar da su da kanshi ba da baki ba sallallahu alaihi wasallam to da haka wannan zai nuna mana ashe koyar da mata abin da ya shafi addini yana da asali tun daga rayuwar lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya raini malamai a cikin gidansa nana Aisha radiyallahu anha kallabi tsakanin rawuna a abin da ya shafi sanin ilimi na addinin musulunci gabaki daya tana da fahimta da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yabe ta a kanta Allah ya bata tarin ilimi ya bata kaifin basira da ƙarfin hadda wanda ya kasance har bayan wafatin su annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai idan aka sami ikhtilafi akan wata mas'ala idan wani abu ya shige duhu ana daukan kafa a je gurin nana Aisha da gardama saboda kusancin da take da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kawo mata matsala ta warware a kawo mata sabani ta rinjaye a kawo mata rashin fahimta ta bayyana a kawo koyarwa to ashe kenan mace za ta koya har ta koyar Nana Aisha gashi har sai da ta kai matsayin ana lissafa ta cikin mafiya rawaitar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda bakwai ita kadai a tsakanin su mace saboda irin dimbin tarin ilimin da aka samu da gareta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba da labarin rayuwar shi da ba da labarin mu'amalolin shi da ba da labarin yadda yake komai nashi na rayuwa yanzu muka koma babin ɗan koya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake rayuwa a cikin gida da matan shi zamu ga galibi hadisai ne na nana shi. annabi ya kasance yana kaza annabi ya kasance yana cin abinci da hannun dama komai da hannun dama yake annabi yana taimaka wa iyalinsa annabi yana kaza annabi mai haƙuri ne annabi ya ce ayi kaza na aikata kaza annabi ya gyara mu na yi kaza annabi ya gyara mu wata ta zo ta yi kaza annabi ya gyara mu wata ta zo tambaya annabi ya ba ta amsa haka ruwayoyin na Aisha suke kunshe da irin waɗannan alkhairai masu tarihi. da haka mu sani cewa ilimi mace ta ilimi ta koye shi kuma ta bayar da shi ba yanzu aka fara ba ba yau aka fara ba sunna ce wadda take mai ƙarfi kai annabi da kansa ya roƙi ashifa bintu abdullah ta zo ta koyar da matar shi na na hafsa radiyallahu anha yanda ake yin ruqiya ta wasu kuraje da ake ce musu annamla shi ya yadda akwai ilimin da wani yana da shi kuma ya yadda a koyar da shi balma ma ga matar shi kuma in ta sani mun sani cewa ba wai za ta rike ilimin bane ba ita kadai ta iya da ciwon ya same ta kai, za ta yi ne da al'umma musamman ga ƴan uwa waɗanda suke mata sai ce ala al'imina hadhihi ruqyatan namla kama allamtiha alkitaba ya ke shifa shin ba za ki koyawa wa wannan yana nufin hafsa radiyallahu anha ba za ki koya mata ruƙiyar namla ba kamar yadda kika koya mata rubutu ashe wannan koyar da ita ko neman a koyar da ita wannan ruƙiyar ma ya biyo bayan an koyar da ita karatu ashe ana neman ilimi tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya yi umarni da a nemi ilimin kuma ya ba da dama da a fita a nemi ilimin sai dai kadai inda togaciyar take shine a yi ƙoƙarin kiyaye dokokin shari'a wurin fita wannan ilimin da za a je a karki gwama neman ilimin ki da sabon Allah karki fita daga gida ba irin shigar da Allah da manzansa suka yi umarni da ai ba karki fita daga gida ba da izini ba karki je neman ilimin da ba zai amfanar da ki a addinin ki ba da kuma kyautatuwar rayuwarki a ki tsaya tsayin daka gurin neman ilimi wanda yake amsa sunan ilimi na hasken rayuwa ilimi wanda zai sa rayuwarki ta inganta ilimi wanda za ki inganta karan kanki ki samu hasken tarbiyyantar 'ya'yanki ki samu hasken seta iyalinki ki samu hasken nusar da al'ummarki da yi musu tasiri gwargwadon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baki dama gwargwadon abin da Allah ya hore miki na iya sani kar ki dauka cewa in kin sani za ki koma ki kunshe shi kenan. mafi alkhairin abin da bawa zai samu a ilimi bayan aiki da shi a karan kanshi shine yada shi domin shine zakkar ilimi da haka abin da kika sani ki yi kokari ki isar da shi ga wani shi kuma kar ki gwama neman ilimin ki da sabon Allah domin wannan zai haifar miki da rashin albarka a cikin rayuwar ki ta ilimi duk abin da zaki ki san menene hukuncin Allah Kai? menene hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Kai? duk abin da zaki ya zamanto neman yaddar Allah subhanahu wataala kike yi a kansa duk abin da zaki ya zamanto kin dora shi ne bisa bigiran koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a da haka mu sani irin wannan zama da muke yi da makamantansa ba wai sabon abu bane ba a cikin addini ba wai bid'a bace kirkiraniya sunna ce mai lasisi sunna ce mai tushe daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka duk wani mai shakka da zai sa miki shakka tafsirin nan fa duk kirkirarren abu kar ki dauka cewa yana da gaskiya a maganarsa Allah zai iya ganin shi kirkirarren abu inda yake rayuwa wata kila bai taso a ƙananan shekaru ya ga ana yi ba sai daga baya wannan kuma baya kore samuwarsa a irin wancan gwadaban da muka faɗa na cewa tun lokacin annaba ana yin irin wannan islamiyyar nan da kike zuwa ka a cece miki aka ki zauna a gida annabi ya baki dama ki je ki koyi ilimin addini matukar cewa za ki kiyaye dokar Allah a wurin annabi ya baki dama ki je ki koyar matukar za ki kiyaye haƙƙoƙin da Allah subhanahu wataala ya rataya miki a wuyan ki yayin da za ki je ki koya ko ki koya kamar yadda na faɗa yanzu babu wani abu wanda za mu faɗa sa ba babu wani abu wanda wani bai rigaye mu a faɗarsa ba an faɗa a baya ana faɗa a yanzu kuma gobe maza za mu gudanar da wannan zama ne bisa abubuwa kamar haka na farko ƙoƙarin ilimantar da junanmu ga wadda bata sani ba la'alla a faɗi abin da zai zamanto sabo ne a gare ta ga wadda ta sani la'alla a faɗi abin da ta sani ta manta domin ɗan adam mai mantuwa ne mai sha'afa ne ga wadda ta sani ta gafala la'alla ta ki aiki da wannan abin da ta sani in aka kuma maimaitawa sai ta ji kai yanzu dai bari mu riko da wannan abin da ake faɗa Allah subhanahu wataala ya faɗi a cikin Alƙur'ani mai girma wa zakkir fa inna dhikra tanfa'u mu'minin ka tunatar domin tunatarwa tana amfana mu'min da aka bisa wannan ƙa'ida da Allah subhanahu wata'ala ya bayar a cikin littafinsa mai girma da irin waɗannan dalilai masu tarin yawa bisa shi ne muke dora wannan zamana bisa neman yaddar Allah subhanahu da wannan majalisi da muke gabatarwa ko muka fara gabatarwa daga yanzu mun faɗa wata ramadana watan alƙur'ani idan haka zaman mu anan muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya shi a cikin majalisai na alƙur'ani mai girma da Allah ya alƙauranta mishi lada na musamman daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa babu wasu bayan Allah da za su haɗu a cikin wani ɗaki cikin ɗakunan Allah a ban ƙasa suna ba komai suke yi ba ba hira ba ba raha ba ba dariya da sharholiya ba sai me sai tunatar da junansu abin da Allah subhanahu wataala ya saukar a cikin alƙur'aninsa to Allah zai saukan musu da rahama zai saukan musu da nutsuwa zai tanada musu da lada da haka muke roƙon Allah subhanahu wataala ga wannan zama da muka fara irinsa a yanzu ubangiji Allah subhanahu wataala ya rubuta mana shi a cikin majalisai da Allah zai anshe su ya musu kyakkyawan sakamako ranar gobe kiyama muna fata Allah subhanahu wataala ya riko da hannunmu a wannan tafiya yanda muka fara lafiya ubangiji Allah subhanahu wataala ya sa mu gama lafiya waɗanda suka kafa irin waɗannan majalisai ubangiji Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi rayayyinsu da waɗanda suka garace mu gidan gaskiya wanda duk suka taimaka mana da kowace irin gudunmowa komi kankanta ta gurin samuwar wannan zama da gurin dorewarsa da gurin ci gabansa da gurin yada abin da za a yada a kai dukka muna fata na wata wataala ya tabbatar musu da ladarsu shugabancin wannan masallacin ba zan fasa mika musu godiya ta musamman ba muna godiya ga babanmu Imam Ahlus Sunna wa Jama'a shek Abdul da bin ubangiji Allah ya kara masa lafiya da sauran maluma da suke wannan masallaci suke koyarwa kuma suka ba mu wannan dama ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sanya musu a mizanin su Allah ubangiji ya ƙara musu lafiya da tsawancin kwana mai amfani amfanar da al'umma da suke ubangiji Allah ya tabbatar musu da ladan su mu da muka haɗu a wannan guri ubangiji Allah ya mana albarka baki daya Allah ya sa albarka a zaman mu Allah ya mai da kowa gidansa lafiya kamar yadda na faɗa yau dama shimfiɗa ce insha Allah ta'ala gobe muke sa ran Allah ubangiji ya nufe mu ya sauƙaƙe mana ya sahale mana ya mana riko da hannun mu fara tafsiri ko faɗin ma'anoni na alƙur'ani mai girma a malama Hauwa waɗanda da Allah suka shigo daga baya malama Hauwa Muhammad Bako insha Allah ita ce za ta rika ja mana baki a wannan zama alaran miya ce muna fata Allah subhanahu wata'ala ya haɗa zukatanmu akan alkhairi ya ba mu ikon abin da yake ne na daidai kamar yadda aka sani Fatiha ita ce mabudin alkur'ani da haka insha Allah ta'ala za mu fara da Fatihatul Kitab gobe da kuma sauran bayanan da suke da alaƙa da tsarin da za mu bi a kan tafsirin kai tsaye insha Allah gobe za mu dora kai wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi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 Yeah, it has. Gracias.